بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da zuwa a wannan sammaki na 25 ga watan 26 ga watan zuwa shekara ta dubu ɗaya da dari hudu arba'in da uku wanda ya daidai da ranar ashirin da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da wata da yajin na ashirin da biyu ana yajin aiki ne tsakanin watan ah, inda manta ba har yanzu muna nan ah, littafin shek abubakar jabir jaza'ili littafin minhajul muku wanda littafi ne wanda ya kunshi a yadda bayani a kan ɗabi'u da kuma ibadoji da kuma abubuwa waɗanda za su gyara halaye da hukunce-hukunce har waɗanda za a iya amfani da su a kotu littafi ne mai albarka wanda muna kyautata zaton malamin da ya wallafa ya wallafa shi ne zai iskari a wannan darasi wanda muke gabatarwa ranar litinin a tafi da road kiyar zaria wanda wannan darasi shi ne darasi na da da ko za mu tashi daidai yawa mu dai na? yi? na? Okay. yi ba mai wannan tsarin na rahamatin daga na ko alfasulun tsari za mu kuma rahama hmm. daga nan za mu ah, wannan littafi kamar yadda kuke gani littafi ne wanda ta wasu ɓangarori na rayuwa za ku ga malamin da yana ƙoƙari wajen ya ga ya taɓo su yadda ya kamata malam yace alfasar tsari fasari na shida nikul ƙarafa wanda yake magana akan ɗabi'a ta tausayi malam yake cewa almuslimu rahimun والرحمة خلق من أخلاقه إذ منشأ الرحمة صفاء النفس وطهارة الروح والمسلم بإتيانه الخير وعمل الصالح وابتعاده عن الشر واجتنابه المفاسد هو دائما في طهارة نفس وفي روح ومن كان هذا حاله فإن الرحمة لا تفارقه قلبه ما لم يكن سوى مسلمي أسلم asalinsa mai sannan kuma rahama ita ma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un musulmi malam ya ce izman sha'ur rahmatu tafa'ul nan saboda abinda da yake jawo mutum ya zama mai tausayi shine ya zama zuciyarsa babu komai ba haskada ba kyashi ba damuwa to wannan yana daga cikin dalilan da yake sawa mutum ya zama mai tausayi sai ce wal muslimu bi ikiyani min khair muslimi ta hanyar zuwan alkhairi wa amali salih da kuma aikin sa nagari wa wafi adihi an shar da kuma nisanta sharri wa kinabi mafasid da kuma nisanta abubuwa marasa kyau huwa da'iman fi tsaharar nafsin wa birnin koyaushe zai zama ransa mai kyau yana daga cikin abin da yake jawo kuncin zuciya ne karancin biyayya ga Allah ko kuma mutum ya zamanto cewa yana zakewa munanan abubuwa amma galibi idan mutum ya zamanto cewa yana aikata ayyukan alkhairi to za ka samu zuciyarsa babu matsaloli a ciki kamar yadda ya zo a cikin suratul ankabut ko inna salata tana anil fashai wal munkar ko wani mutum da yake yana so zai aikata zina ya je wajen wani malami malamin ya ce zai ba shi ne amma yana da sharaɗi ne kawai ne sharaɗin shi ne ya jira idan ya yi sallah ta kwana arba'in to in ya gama sallolin nan ya dawo to zai ba shi wannan dama so da ya yi sallah ta kwana arba'in sai zai gaba ɗaya zinar ta fita daga zuciyar shi to wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci gaske waɗanda ya kamata ya zama cewa mutum ya kula da su mutum ya ji kunci da kuma damuwa a zuciyarsa ya shigo nan ya shigo nan karan wata ce idan mutum ya ji kunci da damuwa sun masa yawa a zuciya to daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske shi ne mutum ya yi kokari wajen ya saya ya yawaita istighfari da kuma nisantar abubuwa na sharin malam yake cewa wa man kana haza halin fa inna rahmata la tusarifu duk wanda ya zama haka to tausayi ba zai kushe ba daga cikin zuciya wali haza kana almuslimu yuhibbu rahma wa yabdulaha wa yusibiha wannan yana daga cikin dalilan da ya sa musulmi yake son rahama Yake kuma iya baki ƙoƙarinsa wajen yin rahama. Waye su biya kuma ya ce wa siya kisa? Waye ɗu'u Kuma yake ce ki aiki zuwa gari ta. Gani su ya ta'ala. Saboda faɗin Allah, sun maƙana ni lallai na Amani, wata wasu Fofish Fofish, wata wasu Abulmahama, Fula, Iska, Maimana. Allah yana bayanin mutane 'yan aljanna. Sai sun fanta su da cewa sun yi imani. wata wato bi sabr kuma sun yi wasu ci da haƙuri wata wato bi mahama sannan sun yi wasu ci da na, juna ulaika da maimana waɗannan su ne yan dama malam ya ce wa amalan da qaulin mustapha sallallahu alaihi wa sallam inna ma yarhamu Allah min ibadi a rahman wanda Allah yake yi ma rahama shine mai tausayi amma duk mutumin da bai da tausayi to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kunshi eh akwai wasu za a ga har alfahari suke da wani sai ce ai shi ba shi ke tausayi wallahi wani lakta da muka yi koyarwa da shi ta ce mu shi ya koyar da ɗalibi zai mayar da ko a hanya ya gaishe ba zai gaishe shi Allah ya ya ce ko a hanya in suka haɗu to ba zai ma nuna ya san shi ba to kaga wannan ya saba wa ƙa'ida ta addini wani hadisi jiya na kina gaggi tsara karanta shi ba musamman annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda zai shiga aljanna shine kullum ta halin haihu. hayye wanda ya ci aljanna na ne masu sauƙin kai ke sauƙi mai taushi mai sauƙin lafiya amma ba mutumin da yake da wahalar lamari ba akwai hadisi kuma da imamun nawawi ya kashi a riyadu shi kuma wanda nan sallallahu alaihi wasallam yake bayanin cewa akwai da za su shiga aljannar zuciyar su kamar zuciyar sun yayi mana zuciya ce mai tamshi so ya ga mutum ya zama bala'i eh, ya zama bala'i wasu suna wakil ta kakun fayar wasu idan wani ya bata masa ko bacci ba sa iyawa saboda masifa to kaga idan mutum ya zama haka to zai zama cewa ya samu matsala bai kamata mutum ya zo masu ba ya kamata mutum zuciyarsa ta zama very simple in mutane suka je wajen ka za ka sauƙaƙa musu lamura kuma ba wata sifa ba ce mai kyau a cikin mutum kowa yana jin tsoron shi la kuma ba ce saboda haka shi sa annabi sallallahu da ya ga wani wani balaraban ƙauye ne ya ga an tumbanci wani ya ai shi yana da yara wajen tara ba wanda ya taɓa tumbanta annabi sallallahu ya ce to ina tsoron Allah ya cire maka rama daga ta ana so mutum ya zama mai sauƙi mai kyautatawa mutum mai kowa idan ya je wajen shi yana tsara zai samu wannan kuma suna ma yana yi wa mutum tasiri kaga annabi sallallahu alaihi sallam ana zuwa ana zuwa wannan yana zuwa a shi da suna lokacin sunan hudaybiya sahal yana zuwa annabi ya tafa wani ya ce da sahal ya zo insha Allah saboda amur lamuran kudin su yake wa kaulin irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ci tausayin wanda ya ke ƙasa wanda ya ke sama zai ji tausayin daular hmm, taji ta ciki ne kasa daular ji yawa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana jin tausayin wanda yake jin tausayin waɗanda suke ƙasa ana idan ka ji tausayin wanda suke ƙasa to kai ma Allah da yake sama zai ci wa. wasirshadar da kaulin sosalan man la yarham la yarham wanda ba jin tausayi to shi ma ba za ci tausayin sa ba min kaulin la tuzu'ur rahmatu illa min shakiyin ba a cire rahama sai daga wanda yake shaki shafi na 124 wata haƙiƙar liƙauli masalar mu'mini da fi tawafin wa tarahumihim misalin mu'mini a soyayyarsu da rahamarsu wata yin da kuma wasu kama sanin jakat kamar misalin jiki ne idan shi hudun idan wani wata gaba ke kuka ko ke ruri ta da alahu irin jikin da tsari wal umma sai ragowar jiki kuma sai ya sai shi ma ya kaka bacci kuma dinga zazzabi so ana dai yana da kyau mutum ya zama mai tausayi ya zama mai tausasa sai ya zama bala'i kowa yana neman tsari da shi yana da kyau mutum ya zama duk na mutane suka gani suna mai fatan alkhairi ku je malam rahmatu والرحمة إن كانت حقيقتها وإن كانت وإن كانت حقيقتها رقة رقة القلب وانعطاف النفس المقتضي للمغفرة والإحسان فإنما فإنها لن تكون دائما مجرد عاطفة نفسية لا أثر لها في الخارج نعم بل إنها ذات آثار خارجية ومظاهر, حقي ومظاهر حقيقية تتجسم فيها في عالم الشهادة ومن آثار الرحمة الخارجية العفو عن ذي الذلة والمغفرة لصاحب الخطيئة وإغاثة الملهوف ومساعدة الضعيف وإطعام الجائع وإطعام الجائع وكسوة العاري ومداواة المريض ومساواة الحزين كل هذه من آثار الرحمة وغيرها كثير نعم ماذا يلسي الرحمة وإن كانت حقيقة رقة القلب yake abin da ake nufi da rahama shine mutum zuciyarsa ta zama tana da tushi kamar da muka bayani kansu annabi sallallahu ya ce akwai wanda za su shiga aljanna zuciyarsu kamar zuciyar su ne ya ga su mutum ne mai taukin kai ba shi da wani abu wanda yake na takallufi kamar da wasu abubuwan su malai ce to amma duk da haka in dai mutum cikakken mai rahama ne to za a ga tasirin rahamar ayyukansa ne yau da kullum shi ne ma'anar rahmatu in ka tafi ga tarin katul kal wal idafin nafsul muqtadi lil maslat wal insan fa inna lan takunu da'imatan mujarrada aqifa nafsiya la athara hadhihi al kharij bal innaha zatu atharin kharijiyya dole ne a ga tasirin ta ayyukan ka na waje wa mazahiru haqiqiyya tatajassamu fi alam shahada dole ne a ga alamar rahaman nan a fili sai ce wa min asarin rahma al al'afu an sallah yana daga cikin alamomin da yake nuna mutum tausayi ne tausayi ne shine duk wanda ya maka kuskure ka ce ka mai abuwa an ce akwai mutumin da yake tashi kullum ko yau shi ya yi sadaka da mutuncin shi mana duk wanda ya ci mai mutunci ba ma ya kan haɗe ba kafin ma ya ci mai yaya ce mai to wannan yana daga cikin alamomin rahama malam ya ce wal maghfiratu lis sahibil khati'a da kuma gafara ga wanda ya kuskure ko sakin malko mutumin da kuma ya zamanto yana cikin tsanani shi kuma ya zama ka taimake shi kaje ka ga mutum ya faɗa rijiya mutum ya faɗa rijiya ko kuma mutum misali ka rike mai albashin shi ko ya yi ritaya ko kama ya ritaya ka hana shi kuɗin shi wani da alama ke ta ba ta da tausayi sosai kuwa shi yasa mara ya ce wa igasatul malho wa musa'adatul Taimaka wa wanda yake mai rauni ka ci bashin mutum bai kai ka kuɗi ba amma ka hana shi ko kuma akwai haƙoƙinka a wajen shi kuma ka fi shi ƙarfi amma ka hana shi Wani biyu yana nuna mutum bai da tausayi ko da a zuci ya ce yana da kyauta yana nuna bai da shi saboda inda yana da shi to da an gani a yi kan wai tsamul mara mai jin yunwa a ce ka da shi ko kiswatul ari sannan da yi wa wanda yake ba shi da kaya kamar kira ko mudawatul marid da kuma mara lafiya a ba shi magani ko katin hajji mutumin da yake cikin bakin ciki shi kuma ka taushi zuciyar ana ga wani yadda yake wani wani mutum ya yi haɗari ya yi haɗari ya mutu kawai wata mata tana zuwa ya ce da bai iya mota ba ta ce da matar da bai iya mota ba ya fara tuka mota kaga wannan rashin hankali ne ko da bai iya mota ba ba wurin da ya kamata a faɗa ba ne misali matar shi tana cikin bakin ciki ta rabu da mijinta wanda take tsananin so ya zo maimakon ki aziya ki tashi kin ce dama an ce bai gama iya mota ba ya fara tukawa kaga wannan za ta gwammace ina ma da ba ki zo ba yawwa ko ni da ya ce min ko ni mutum sun ce ya gan shi ya tuna mahaifiyarsa ta rasu shi yana madina yana karatu suna haɗuwa lokacin ba waya dama ba waya ciki. sai suke mai ai gashi gashi cikin raha ko irin damuwan nan babu yadda duk san ne ga mutumin sai ya tuno da shi so kaga akalla wani lokaci idan ka ga ba yadda za a yi mutumin da yake cikin damuwa ka nuna maka ka tosu ka zuciyarsa sai ka shiru shi yasa akwai maganganu da yawa yin shiru a kansu ya ba an sai malai ce wani suwar mazahirar rahma na wani suwar mazahirar rahmatin lafi ta tajalla وتبرز للحس والعيان ما يلي نعم أولا روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي يوسف القيم على أبي يوسف على أبي يوسف القيم نعم وكان وكان بئرا لإبراهيم نعم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولده وقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان تذرفان نعم فقال له عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إن الرحمة إنها الرحمة ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونين فزيادة فزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطفله الصغير وهو في بيت وهو في بيت مرجعه وتقبيله إياه وشمه وتقبيله إياه وشمه ثم عيادته له وهو مريض يجود بنفسه ثم ما أرسل عليه من دموع الحزن كل ذلك من مظاهر الرحمة في القلب نعم malam yake cewa akwai abubuwan da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma salihan bayi waɗanda suke nuna rahama da kuma tausayinsu yake cewa bukari ya rawaito daga anas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen abu yusuf wanda shi ne wa kana bi'irar ibrahim mana shi ne yake kula da ɗanka ibrahim saboda su dama a laraba galibi idan suka haihu to suna ɗaukar yaron ne su kai shi wajen abin nan wajen rayu to da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gefa aka da rasul ibrahim da wa qabbadahu wa shammahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbi ibrahim sai ya mai kis da kuma irin tsuntsina shi haka sannan bayan ya mai wannan sai ya ƙara ziyarta. shi ne mana sun da na alayhi ba da zalika ko ibrahim ya jubi binafsi sai suka shiga kuma a lokacin ibrahim din yana fama da kan ciwo ya dame shi baje alaƙaina rasulullah sallam ta zirka sai ga idan duna nan suka sanar ta zirka tana hawaye faƙalar lahu abdurrahman bin auf sai abdurrahman bin auf ya ce mata wa anta ya rasulullah ya manzo Allah yanzu har da kai fa qala ya ibn auf ce ya kai dan auf inna ar wannan rahama ce mana abin da yasa nake hawaye tausayi ne da sa nake hawaye sun maqal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idanuwa suna hawaye wal qalbu yahzan zuciya tana bakin ciki amma wala na ƙunu illa ma yurdiya kuna amma ba za mu faɗi wani abu ba sai abin da zai yardar da ubangijin wa inna bi siratika ya ibrahim la mahzunun amma mu fa ya ibrahim muna bakin cikin rabuwa da malam yace fa ziyaratu fa ziyaratu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn istajir huwa fi baiti mawdihi wa taqbilu iyahu wa shammu thumma iyalatu lahu wa huwa muridun yajudu bi nafsihi yace ziyarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na ƙarƙarin yaran shi da kuma sumbantar shi da ya yi da gaishe shi da ya yi yana rashin lafiya sun ma arsal alayyar min in huzun da kuma hawayen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu zalika min mazahirir rahmati fil duka wannan yana nuna irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sosai saboda haka yana da tsananin amfani ya zamanto mutum akwai yana da tausayi akwai wanda bai taba hawaye ba eh taba yin hawaye irin wannan hawayen na tausayi ko na damuwa bane shi ne akwai wata wata wata mace haka mijinsa yana musguna mata yana musguna mata saboda haka sai suna zaune da shi sai ta ga ana wa'azi haka ita ga yana ta hawaye yana ta kuka ne ku ji daɗi to alhamdulillah za a samu gyara saboda ga shi nan malam yana ta hawaye da sauransu shi ne take tambaya sai ce ai shi abin ya sa ta ga yana hawaye shi ne gemun malamin da yake wa'azi ya mai kama da na bulturin shi da ya mutu to wannan ne yake damunsa shi ne dalilin da ya sa ya tuna bautar ya amma ba wai wa'azin ba ne ba wa'azin ba ne ya shige abin da ya sa shi kuka daban da za a ga gaskiya zai yi wahala wai ka ga wani abin abu damuwa wai ya sa shi kuka Mm. akwai wani ya ce da duk wa da ba da shi ko eh ai wannan yana daga cikin wannan cewa mutum ya kokari ya koyi rahama alama ce da take nuna mutum yana da karancin tausayi gaskiya na'am ji malam na'am روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ العطش لقد بلغ بهذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم, ثم رقي ثم رقى فتق, فتق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا قال في كل ذات كبد رقبة أجر ونزول الرجل في البئر وتحمله مشقة إخراج الماء وتقيه الكلب العطشان كل هذا من مظاهر الرحمة من مظاهر رحمته في قلبه ولولا ذلك لما صنع الذي صنع وبعكسه ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عذبت امرأة في هرة حبثتها حتى ماتت فدخلت فيها النار وقيل لها لا لا أنت أطعمتها لا, أن لا أنت أطعمتيها ولا تقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض إن صنيع هذه المرأة مظهر من مظاهر قسوة القلوب انتزاع الرحمة منها والرحمة لا تنزع إلا من قلب شقي نعم malam yake cewa bukari ya rawaito cewa bai na mara julin yamshi na sassan yake cewa wani mutum yana tafiya sai ya sauka ya je wata rijiya sai ya sha ruwa bayan ya sha ruwa ya fito sai ya ga wani kare yana ta lallage sai kudu tsara mai al'afush yana cin ƙasa saboda tsananin a kishi sai ya ce laƙadu balaga bi haza misal lazi balaga ya ce lallai akwai alamun wannan ran shi ma yana fama da tsananin kishi kamar yadda ni ma nake fama da tsananin kishi saboda haka ya ce kamar a kufahu sai ya cika kufinsa kufi shi ne wani abu ne na fata wanda ake sa a kafa in mutum ya sa inda ya sa da alwala ya halatta ya kwana uku ba tare da ya kafafa kafarsa ba tare da ya wanke kafafa sai ce fashe karan lahu lahu fara lahu da ya shayar da shi da Allah ya gafarta mu kalu ya rasuwa ta ce ya manzo Allah wa inna la lafi ba ne a hajaran da ya manzo Allah dabbobi ma muna da lada ala fi kulli da ki kabi da rasulatin Su wani abu wanda yake yana da hanta to inda ya sa taimaka masa za ku kama lada na? Eh, sabi shi ne نعم ما لن يجب فنزول الرجل في بئر وتحمله مشقة إخراج الماء وسقيه الكلب والأفشان كل هذا من مظاهر رحمته في قلبه يبدي يتوكيش غريجيا يأبوروا يزوي شاهدش يجي وانا من أرد شو هذا اللي يتوكيش رحمة فكيف يتوكيش يجمال malam ya ce laula zalika da ma sana allabi sana inda bai da tausayi ba zai haka wa bi aksi ma wa al-bukhari an abi hurairah haka kuma wannan ko shine abin da aka rawaito daga bukhari an ne bin alaihi annabi sa, qala batil mar'atu fi hirra an azabta da wata mace fi hirratin akan wata mace habatta ta wacce ta wacce ta tsare ta hatta mata hatta mutu ya ka saka ta a wuta kila laha aka ce mata la an tiya ta ha ke ba ki ce ta ita ba wala ta ha kina habasiya ba ki ba ta ruwa ba wala an ti ha sai kuma ba ki bar ta ta je ta ci daga abubuwan da za ta iya samu a kasar da Allah ya halitta ba ga yanzu za a ga rayuwar akwai abin tsoro yanzu mutum ya zama ajalin mai Allah ya kaka shi to ina kuma ga wanda suke kusa mutane za a nuna wani dan bindiga na karanta da ana zargin shi da garkuwa da mutane ta shi ba ya garkuwa da mutane shi kashe ce kuma da za ka yi tunanin imani shi sa akwai wasu hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi malam ce wasu abubuwan sun faru sannan za ƙara ma fahimtar su a annabi sallallahu yana cewa ba yadda za a yi mutum ya kashe wani yana da imani to yanzu malam ka kalli waɗannan mutanen da aka tsari a jirgin ƙasa watan su hudu su ba su tsara komai ba ba su yi wa kowa ne ba amma ka tsare su ka raba su da iyalansu kana ajiye su a daji kana ma dukansu da mata masu ciki da kananan yara da lalata ka ce wannan yana da imani ya za a yi tunanin wai mutum yana da imani kaga yanzu misali wannan hadisin ko fassarar shi kake so ka ɗauki wannan ka gane haka kawai mutum ka same shi a hanya bai maka komai ba ka kwace kuɗin shi ko kuma kai garkuwa da shi ya turo maka kuɗi ka ansa kuma ka kashe shi yalla ne rage wannan a musulunci ya za a kai tunanin mutumin da yake da ragowar imani yana da wannan to kuma abin da zai ba sa mamaki shine akwai alamar cewa waɗannan 'yan ta'addar akwai mugayen malamai da suke tare da su wanda suke ba su fatawa saboda za ka ji suna kiran Allah fa za ka ji suna kiran Allah Allah ne ya aiko su abu da suke yi saboda Allah suke da zimaran dan Allah a wannan wuri a ina suka koyo irin wannan karatu wannan abin gwada suke da alaƙari da abubuwa da ake ba su suna ma fatan za su samu lada yanzu akwai wani da nake sauraron shi shekaran jiya yar abin nan yayin shi fi kidnapping ɗin yarinya ne irin shi ta je zumunci wajen kakarta ya yi kidnapping ɗin ya cin zai tafi da ita kano kar ta gaya kuwa. to taimakon allah shi ne ta biya ta gaya yadda ta take ce ai kawuwa na ne za mu tafi da shi kano ta gama mangwaron da ya gaya mu kawai kwana uku hudu aka nemi yarinya aka rasa aka tambaya ina take sai shi wannan yayan nata yake aiko ya ga ta ce za tafi da kawuwa ne saboda haka aka je aka mai magana ya ce kwata shi ba shi ba ne shi ya kashe yarinyar masu bayan kwana ɗaya da tafiya da ita malam iya za a kai tunanin imani da rahama ɗan yaye shi uwa ɗaya uba ɗaya ya tafi da ita ya kashe ta ya je ya haɗa ƙasan kicin ɗin shi ya kira ƙwaƙwalwace da wasu abubuwa ya binne to malakin da rashin imanin ya kara fitowa shine bayan an gama wannan bincika kawai sai suka hada baki da wani wai za su dinga kiran iyayen su turo kuɗi na fansa su ce an yi kidiratin to shi kuma wannan ɗin ya ce in eh, kan ne wannan ake sai in dai wasu ya kashe mai iyaye ana ka dubu irin yadda rashin imani da rashin tausayewa ta a cikin wannan ba a kano kano akai wannan daga zare ya ɗauke ta ya tafi da ita kano saboda haka sai shi mutumin nan dai da alama shi rama akwai ɗan ragowa shi ne ya zo ya zauna da ya haɗu da 'yan sanda sai ya buɗe ya sa hansiri ya waya da shi to abin da ya bani mamaki shi ne cewa yake da shi man dan Allah ko ka tashi kai sallar saboda ni addu'a wannan abin da muke nema mu samu nasara yanzu malar dan Allah wannan wannan irin karatu ne wai mutum fa ya kashe mutum ya zo kuma yana neman kuɗin fansa a wajen iyaye talakawa kuma wai ya sallah dare ya roƙi Allah yanzu malar dan Allah wace irin ƙwaƙwalwa ce wannan wani irin Allah ne suke tunani muke da shi wala yarinya in ka ga fuskar ta za ka ji tausayi wajen sakar ta zo ya ziyara shi kuma ya ɗauke ke tafi da ke kashi e ugbo ku na gani ko ko ku yan fara ku na e e kila ma ka kai shi ko ka san ba babanta suwa Thank eh. you.

in ba in mutum ya rashin abu ya wani abu sai a cewa na baka da imani to malam yanzu ka ga wani rashin imanin ai daga cikin dalilan da yake jawo shi ne akwai kwata-kwata akwai akwai daga rashin rahama ne da su ga rashin rahama shi ne ya shahara zuwa rashin imani na mu je malam rawar bukari ثالثا روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه فعدوله صلى الله عليه وسلم عن إطالة صلاته التي عزم على إطالتها ووجد الأم من بكاء طفلها مظهر من مظاهر الرحمة التي أودعها الله في قلوب الرحماء من عباده mana abu kata da ya rawaito a nautan salmai da cewa ni la'adu kulu fi tsala na kan shiga sallah ko uridu in ina so in yi in tsawai ya karanta sura mai tsawo buka asabi amma idan na ji kukan yaro fa ta jawar sannan ce ka ce in ka ɗauka in ma alama min shiddat wajibi ne min bukari saboda na san mahaifiyar shi tana cikin damuwa malam yake fa udunu sallallahu alaihi wasallam ne salati salati allati azama ala salatiha saboda kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tausayin uwa ya fasa tsawaita sallah to ya ce mazaharun min mazahirin rahma wannan alama ce ta rahama allati awda'aha Allah fi qulubi rahama min ibadi kuma in ka kalla za a ga dewa shugabannin mu ma ba su da tausayi Allah ba su da tausayi yanzu a ga mutum ya tace dukiyar da mutane da za su amfana da shi yanzu mutum ya tace biliyan saba'in akwai wanda ma aka ce mun aka ce a ne delta ake faɗa shekaran jiya ya sace biliyan 450 yanzu fa duk wannan yajin da ake a na asu sama da jami'o'i ɗari ba duka abin da suke nema bai su ɗaya kwata wannan ba duka ya sace biliyan 100 har ya mutu inda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shekara 200 da zai iya cin wannan shi da ya shi ba dan Allah ya zaka ta ce wannan yana da imani ko kuma yana da rahama da tausayi a su ba mai yadda wani ta ba su a kowanda kwata-kwata ba su da tausayi sannan kuma yanzu irin kashe-kashen nan da ake yi a ce kuma wani mutum skill yana nan akan kujera shi ma alama ce da take nuna ba ma shi da rahama saboda za ga arana waɗanda ma ba musulmai ba wani akan mutum ɗaya a kashe ko aka rasa wani abu zai sauka saboda yana jin amma shi wannan yana shan shayi yana kumbura yana ma ƙara ƙiba kuma waɗanda yake wannan kullum ana kashe su mutane suna cikin damuwa ba su da albashi wasu ritaya wasu fansho wasu menene amma sai da iyalanka kuna tafiya da bai kuna sharholiya kuna golewa ai wannan ba imani Allah babu rahama yanzu misali ko iya yajin aikin nan da ake na malaman jami'o'i mutane nawa aka gurgurta yanzu na farko dai su malaman watan su biyar ba su da albashi ta ga mutum profesa yana bin layin karɓar buhun shinkafa bashi wani ya ce ya ga wani profesa yana na kama a kasuwa to yanzu yara a misali dama asali albashin ba zai ishe shi ba to kuma ya zo ya yi wata biyar ba shi da albashi ya kake tunani ko mutane suna ci gaba da shan sannan na biyu ba masu ba yanzu mutanen da suke cin abinci ta hanyar waɗannan jami'o'in ai Allah ne yawa da su in ka je jikin fce ka je jikin jami'o'i da sauransu mutum nawa ne abincin su ya dogara da waɗannan ɗaliba ko kuma kana shan shayi kana kan kujera kana ka tura yaran ka kasashen waje suna karatu kwata-kwata ma ba ma ta tunanin ma yaya mutane da yawa waɗanda aka gurgunta saboda wannan yajin aiki kaga wannan yana daga cikin rashin tausayi yana daga cikin rashin tunani kuma shi ya sa wato irin wa'azin nan da ake yi na na da na cikin na da irin waɗanda suke zagin shugabannin nan wasu kuma su aika su da sai ga wani lokaci idan kai nazari sosai sai ga irin wannan wa'azin a lokuta da yawa yana da amfani duk da ban kawar da take ciki da yi aƙalla wasu shugabannin sa tsorata su ji wannan saboda za ka ga in mutum yana da ragowar imani ko yana da ragowar wani abu na rahama da tausayi za a ga wani tasarrufin ba zai yi shi ba yanzu dai ga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai saboda kukan yaro zai sa ya rage sallah to ina ga mutum ɗin ko mutum biyu da suka zama sababin mutane da yawa ba su samu abincin da za su ka a bakin salati ba wannan iya kuka ne na ruwa رابعا روي أن زين العابدين علي بن بن الحسين رضي الله عنه كان في طريقه إلى المسجد فسبه رجل ففسد غلمانه ليضربوه ويؤذوه فنهاهم وكفهم عنه رحمة به ثم قال يا هذا أنا أكثر مما تقول وما لا تعرفه عني أكثر مما تعرفه فإن كان لك حاجة في ذلك ذكرته فقتل الرجل واستحيا فخلع فخلع عليه زين العابدين قميصه وأمر له بألف درهم فهذا العفو وهذا الإحسان لم يكونا إلا مظهرا من مظاهر الرحمة التي في قلب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم زين العابدين علي بن الحسين ثاني حسين bin ali bin abi talib Kikan na na mai. wani lokaci yana tafiya zai je masallaci a sabban wurajin sai wani mutum ya zafe shi faɗaka da hujjul malin su yara da yan baranta da muridai waɗanda suke tare da ali bin hussein sai suka tashi domin su su su su doke shi su cutar da shi sana hawa makaffa umarni sai hana su ci a kakku doke shi sai ce ya haza ya kai wannan ana aksar mai mata Ya ce wallahi ni zagin da kamun ya ce mata zagin da kamun ni na ma fi wannan mana ina da wasu aibubuka ma wanda ba ka san su ba su abin da yake nufi da yaran shine su tsale shi ai shi yana da aibubuka wannan abin da ya faɗa ɗaya ne daga cikin aibubukansa kuma yana ma da wasu aibubukan wanda shi bai ma san su ba shine wa ma la ta'rifu anni aksar min ma ta'rifu akwai abubuwa munana ma da ma kai baka san ma ina da su ba fa in kana laka hajjatun fi zalika zakartu ina ga zakartu shi ne daidai maimakon zakartu a gyara yake in kana da wata bukata ne dai kawai to ka faɗa zan Ba duwa ka gani da zo yin yi su, a kone wanda aka nuna ya taɓa zagin dan takarar shugaban kasa mutane suka mammola mai fuska to ka <laughs> to kaga shi wannan ya zagi sharifi jika annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma jagora ne cikin jagorori kuma mai kudi dan gaske in kuka ji kyautar da ya masa za ku gane mai kudi ne to amma maimakon su su kutube shi sai ce a tsale shi da suka kyale shi sai ya ce mata haka damu ni akwai abubuwa na ma da ma baka san su so abin da ka ni bai dame ni ba faka jila rajul wa haya kawai sai mutumin ya kunya ta kama shi faka la alayhi zainul abidin an yusa sai zainul abidin ya cire masa abin nan ɗinsa sai ya cire rigarsa sai ya bashi wa amara lahu bi alfi dirham ya ɗauki dirhami dubu sai ya bashi kaga yanzu a duk dirhami goma sha biyu ya kai ku ya kai dubu ɗari duk birhani sha biyu ya kai dubu ɗari to ka ga yanzu wannan kuɗin da ya ba shi ya fi miliyan takwas kuma ya gane wata hanyar gaji <laughs> zai kai wajen miliyan takwas zuwa tara wannan kuɗin da ya ba shi a gani tun da dirhami uku ne mafi karancin sadaki dubu ishirin da biyar yanzu da wasu to kaga duk dirhami sha biyu zai baka dubu ɗari a kaɗan to kaga in ka littafa za a ga kuɗin sun kai wajen miliyan takwas da wani abu malam ya ce wa hada insan wannan insanin da ya masa lam kuna illa mazharan min mazahirar rahama alama ce ta tausayin da yake cikin zuciyarka shi ne ke min mazahirar rahma allati ke kalfi, habibi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alama ne na tausayi wanda yake zuciyar jikan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce hafiz ana nufin jika Allah ya zama zuci to ala kulli hal dai wannan gaskiya yana bayani da tausayi abu ne mai mahimmanci akwai sabon littafinmu da muka wallafa sunan shi ka'idojin mu'amala da mutane nan. su akwai babi na musamman da aka yi a cikin littafin akan tausayi wanda kuma wannan tausayin da fasawa a mu'amala da mutane yana da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wa akwai lokacin da yahudawa suka zo sai suka ce da sai suka sai suka ce da annabi sallallahu sai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka assalamu alayka shine mutuwa ta tabbata gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa alaikum wa alaikum sai ce kuma haka sai na Aisha ta gaggaya musu bakakken magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya Aisha irfiki sai Aisha ki tausaka fa inna Allah idza arada ahla baitin bi khairin jallahum ala rizqi idan Allah ya nufi mutanen gida da alkhairi to sai nuna musu kyautata saboda haka a yanzu ku kalla ku ga cikin rahama na sassan shi ma mun tashi a cikin wannan littafin na ƙa'idojin mu'amala da mutane a laraban ƙauye ya zo ya fitsari ba ya yi fitsari a masallaci masallacin a nan sassalan a lokacin a hatta roma a nan aiki ba iya sallah ake ba sabai suka tashi za su har ma sai shi haɗin da kasa suka dakata yi zama fitsarin shi ya zama fitsarin shi a nan sassar mai shi a ɗebo ruwa a zuba Su bayan zama ruwa ka kalli irin tausasawa da tausayi magana aka gaya mai layi ɗaya aka ce mai inna hazir masajid la yaslu fiya shay'un min hadhihi al-adwa inna ma iya lis-salati wa qira'atul qur'ani wa zikrillah aka ce wannan masallatan da ka gani ba yi su dan ka gani an yi su ne dan sallah da ambatan Allah da kuma karatu qur'ani shikenan haka ce balaraban ce balaraban kawai ce, Allahumma rahmi wa muhammadan fala tarhamma na ahadi Allah kai mana rama da ni da Muhammad kakka ji kowa bayan mu biyun nan to shine saboda haka wannan sun taso mai za su far mai wannan kuma ya dan tausasa mai to ka gawa zai wa addu'a shine so gaskiyar lamari musamman waɗanda suka saba mana a aƙida yana da kyau mu sufanta da rahama ku siffanta da tausayi ku siffanta da sauƙaƙa musu za a ga wani lokacin wani malamin kan malamai suna faɗa wani malamin za a ga kamar wuta da aljanna a hannun sa yake wani ya ɗanyi wani abu maimakon a tausasa mai a mai rahama sai ga an yi hudu ba a kai shi sai ga mutum ba wani imani ne da shi ne ƙarfi ba sai ya ƙara wannan akwai wanda ya hudu ba a kan wani mutum kuma ba yana gurin haka wannan ba hikima ya zo masallacin amma aka yi hudu ba aka aibanta shi haka da rashin rahama ne da rashin tausayi da kuma rashin bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa a wajen isar da sako su mutane gaskiya suna buƙatar tausasawa kuma musamman wanda yake da yara idan ya siffanta da tausasawa wannan zai sa yaran su ma kaga sun kula. sannan zai sa mutane su wannan kyauta nan salari salam kamar yadda yake cewa ma kana rizqa fi shi'in illa zana ba taɓa samun tausayi a cikin abu ba a ce tausayin nan sai ya ƙara wa abin kawa da kuma abinci ba taɓa cire tausasawa kuma a cikin abu ba a ce sai ya zamanto wannan abin sai ya zamanto cewa ya munan abin saboda kamar yadda ya zo a cikin hadisi inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa Allah ne kyautai ne a cikin sa kamar yadda ya zo a cikin hadisi kuma a nan sassan mai ce Allah yana da rahama ɗari so yanzu rahama ɗaya ya saukar da yake duk wannan rahama da tausayin mu da Allah ya ke ji da tausayin da muke yi a mu, to duka wannan rahama ɗaya ce daga cikin rahama Allah da ya saukar da inda tara Allah ya ajiye ta kira na alkiyama ya aiki to yana daga cikin amfani da sunayen Allah shine mutum ya zamanto cewa yana yin amfani da sunayen Allah subhanahu wa yana aiki da su ana ganin tasirinsa a ɗabi'unsa yadda Allah yake rahim kai ma kana da tausasawa to wannan duk yana daga cikin kiyaye sunayen Allah da nan sosai ne duk wanda ya kiyaye waɗannan sunayen 99 zai shiga aljanna Allah ya ba mu dacewa Allah kuma ya sanya mu mu zama daga cikin masu tausayi masu tausasa wa mutane masu a jin kan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi rahama ne ka talaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to duk lokacin da mutum ya zama rahama to ya zama yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai zama cewa shi ma ya kama cikin sosai tausayin musamman wancan hadisin da annabi sosai ne wasallam cewa ku ji tsoron ku ji tausayin wanda yake ƙasa wanda yake sama zai ji tausayin sannan kuma duk wanda ba ya jin tausayi shi ma ba za a ji tausayin sa ba to kaga yanzu misali ne ya yi baka baka ji tausayin mutane ba kai ma Allah ya ji tausayin Allah ya ba mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh